daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ka masu sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar za su iya samun tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar kamar su rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun wuta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a Kadunan Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. Jama'a masu raro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a yau za mu yi da hankali ne akan zaɓen ƙasar ghana to al'ummar kasar ghana da za su kada ƙuri'arsu ranar asabar bakwai ga watan disamba na wannan shekarar ta 2024 don zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu wannan zaɓe na zuwa ne a lokacin da 'yan ƙasar ta ghana ke cike da fatan samun sauyi daga matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki wanda yawan basussuka suka taimaka wajen jefa ƙasar akwai manyan 'yan takarkar guda biyu da ke neman maya gurbin shugaban kasar mai ci dan shekara 80 da haihuwa wato nana akufo ado a cikinsu akwai tsohon shugaban kasar john dramani muhammad wanda ke son dawowa a karo na biyu da ke takara a ƙarƙashin jam'iyyar ndc da kuma mataimakin shugaban ƙasar mai ci wato mahmud bawumia wanda ke takarar a tutar jam'iyyar npp sa'an nan da sauran 'yan takarkaru goma sha ɗaya da ke fafata a ƙarƙashin inuwar sauran jam'iyyun ƙasar. Ga tattauna da muka yi game da muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin mutane ko al'ummar ƙasar Ghana mazauna Najeriya kan zaɓen ta ƙasar Ghana. Ku biyo mu cikin ajin namu don jin yadda tattauna ta kasance. a cikin ajin namu na tare ne da Ahmad Abdulrahman Kumasi, Hamdala Habib da kuma Ramatu Ahmad dukkan su da Kumasi wato 'yan Ghana mazauna Najeriya inda zamu tattauna da su akan siyasar Ghana. Barkanku da shigowa. To ina son fara da Malam Ahmad Abdulrahman domin ya gaya mana shin yaya siyasar Ghana take. Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Siyasar Ghana mu fara tun daga 1968 lokacin da dai muka fara ganin siyasar Ghana alhamdulillah lokacin Kwaku Bushiya har zuwa yau muka fara siyasa. Sauron ya zo. ron ya zo ya takura ya shekara goma yana kai. Da shi fida gama komai ya gane ta sa kan kafan can za ta yi tsaka mukurariya ya kirawo aka kafa fati. Za a je kuma zagaye na uku kenan. Ya zo a stand shi ya Ya ce shekara hudu kuma alhamdulillah gaskiya yi kokari ya fito da mu. To bayan da Jim Rollins ya karfafa Ghana kuma eh. ya sa ta tsaya da kafafuwanta eh. aka shiga mulkin demokuraɗiyya eh. gadan a halin yanzu shekara ta hudu. Hmm. inda a wannan watan Disamba ake shirin sake sabon zaben shugaban ƙasa wanda ake tunanin ko dai su ɗin da suke kai mataimaki ya zarce hmm. wato Mahmud Buniya ko kuma tsohon shugaban kasa John Mahama Rahman hmm. shi ma wanda yake tsohon shugaban kasa ne kuma ya tsaya takara a wannan karan shi ma hmm. ake ganin kudai daga cikin sau Allah ya ba su ta'a to um, yaya tsarin shugabanci yake a Ghana ɗaya ne kamar da na Najeriya inda muke da shugaban ƙasa da 'yan majalisu da gwamnoni a'a akwai bambanci mun tsarin da muke yi muna rabi kamar na ingila kamar na america da mun bamu da gwamnoni shi regional commissioner kamar bamu da state shi region muke da shi kamar da najeriya ke da region yana tura suka tafi suka bar mu da region bayan shugaban kasa sai yan majalisu sai yan majalisu eh ya alhamdulillah kuna da yan kananan hukumomi da kuma kasu muna da su muna muna muna ce musu eh, MP suka ce musu ko MP MP ake ce musu kashi members of parliament yawa parliament amina mm. to ya kuke ganin irin salon yan siyasar a bana yadda suke gabatar da yakin neman zaben su da kuma irin alkawuran da suka yi idan an zabe su kamar yadda dai aka fara maganar siyasa da alkawarin da aka ɗauka na mata haka ana cikawa domin Allah ba wai da an gama siyasa kawai an ci yakin zaɓe an gama an watse komai kasuwanci mata sun ci gaba a kasuwanci wurin aikace aikacen gwamnati mata suna da karfi a ciki sosai a Ghana ba kamar sauran kasashen waje da muke da su ba muna da karfi sosai a Ghana akan mata da suke ayyuka da sauransu da maganan kasuwanci assalamu alaikum suna na Hamdalata Habib to game da 'yan takarkarin da muke da su a Ghana muna da John Rahman Muhammad muna da Mahmud Bonya farko lokacin da Jauraman Muhammad ya yi shugaban ƙasa mun ga irin rawan da ya taka saboda ya taimaka ma mata harkan lafiya ilimi na yara ya gyara ƙasa tituka alhamdulillah don wajen tek ɗin in zaka tsallaka dandanan mota zai ɗauke ka zuwan shi ya yi gada ko kai waye sai ka bi ta gada sannan zaka shiga tek junction mahmud bonya su suke kai yanzu to su ma to dukansu dai ba za mu yanke musu hukunci ba duk wanda Allah ya ba Allah ya sa mai taimaka ma kasar Ghana ne ya taimaka ma mata da yara mu abin da muke so duk wanda ya ci kai ya zubar da mu ya rungume mu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a duba bayan mu mu kuma mata mu ma mu samu sana'a dama already gane dai muna da sana'a amma a karfafa mana gwiwa a ƙara ba mu dama mu mata mu kuma mu fito a ga irin kamun lujayin. To a irin yakin neman zaben da aka yi a bana a gana ɗin? kowa ya fito da kudirin da yake ganin shi zai zata idan an Allah ba shi sa'an hawa shugabancin nan wai sirrin kudurori kwaji ana tattauna da yake ko yan gana kuna zaune ne a Najeriya takarar da ake campaign da ake yanzu gaskiya ya yi zafi ya fi na kowane domin gane na campaign ba taba da jini ba shi bana muna jin labarin muji kamar Accra Nima an ci aika kashe sannan yankin Takima sai sa campaign ni gasa ya zafi wani ya fito da nashi na fito da nashi sai sa muna ba su hankali don Allah su mai da hankalin su su bin duka kuma ka magana mai kyau kamar shi Joban kuma kan shi John Rahman. Mm. Amina ka da shi tun ta na sistin kan magana wutan lantarki ne lokacin gaskiya an samu matsala amma kuma gaskiya Allah kika shi ma wanda ya hauna gaskiya ya kokari cikin shekara takwas ya gyara su abubuwa amma shi ma akwai tankiya shi sa wannan abin shi ne Allah ba mai rabo sa dukkan tsono ke fata waɗansu mahimman matsaloli ne kuke ganin su ne suka sha muku kai a Ghana mm. wanda kuke fatan duk wanda Allah ya ba ya zama ya mai da hankali matsaloli dai kaman na nan Najeriya da muke fama da shi maganar tsadar rayuwa to shine yake damun mutanen Ghana Maganar kayan masarufi da ya hau hawa to muna fatan shi ma ya sauka kamar yadda muke fama da shi a Najeriya to a Ghana ma ana samun wa'innan matsalolin mm. to shine duk wanda ya hau muna son wa'innan kayan Allah ya saukan mana da shi na biyu kuma kiwon lafiya ma ya ɗan yi zafi ba kamar kaman wancan lokaci na baya ba ya yi zafi da kuma maganar eh, ilimi ya yi tsadar rayuwa ya yi tsada da maganar ilimi shi ma ya yi tsada ba kamar rayuwan baya da aka yi ba yanzu na yanzu ya canza to muna fatan in Allah ya ba duk wanda Allah ya ba sa'a daga cikin su muna fatan a sako mana da wannan tsadar rayuwa na maganar ilimi da kiwon lafiya da kayan masarufi da suke hawa to kamar yadda kika ce matan Ghana ba mata ne da ke zama a gida yanci ma zaune ba suna kasuwanci to wani fata ke da shi idan duk wanda ya hau ya ci game da yadda zai tallafawa rayuwar kasuwancin matan Ghana da sauran matasa abin da nake fata duk wanda Allah ya ba wannan kujera ya ci ya janyo mata jiki 'yan matan wanda suka gama makaranta suna zuba a gida ba aiki in aikin asibitin nan ne muna da su kowane aiki dai muna da kowanne da ta karanta su ma a janyo su a jiki su ma a ba aiki kina nufin kamar ku wa'anda kuke kila hausawan Ghana ko kuma wasu kabilu kuna samun matsalar ɗaukar aiki ne saboda kabilanci sosai muna samun wannan matsalar to shi yasa muke fatan idan sun samu sun ci yaran hausawan mu su ma a sawo su cikin wannan aikin saboda muna da wani manya-manyan asibitoci in mutumin mu ya mutu kafin a bada gawan shi ma ba karamin kuɗi za a zuba ba muna fata dukkan cikin su biyun wanda ya samu ya ci wannan kuɗin da muke zuba kafin a ba mu gawa dan Allah dan annaba a cire mana wannan magana da in kana ciwo ciwo yayi zafi aka ce an kai ka ji yan uwanka gaskiya tsoro suke saboda karshe mutumin ka in ya mutu sai an bi da to to to an bi sadaka sannan za a samu kuɗin da za a je a bayar a asibiti sannan a baka a bada gawan bawa to ku kada yake yi wa koko duk ƙabilun Ghana gaskiya an fi mu ma Hausawan mu an fi ma hausa an fi mana gaskiya don haka muna fatan duk wanda ya samu wannan kujera ya duba mana ta barayin kuma maganan kasuwanci muna son in aka jawo mata a jiki wanda take da karamin jari a taimaka a haɓaka mata a ƙara mata wani abu saboda ta tsaya da kafafunta don gaskiya matan gane ba ci ma zaune ba bane kowace mace ka gani garin Allah ya waye gida ba kowa kowa ya fita nema hannun Allah abin da nake bukata kenan a mana a Ghana kabilu muna da sun kai kamar hamsin da bakwai zan ce zuwa amma wani suka fi mulki ko ne zan ce kudi na eh, arzikin kasa na su ne kabila shantin kenan su suke da manyan-manyan kasuwa kamar eh, matsalar da ke akwai na guda ɗaya ne ko zuwa biyu ko uku a guda ne sadar rayuwa farko shi ne duk wanda ba cikin su biyun nan abin da zai fuskanta kenan sadar rayuwa. Wato ya samu muku mafita da hanyoyin da za a sauƙaƙa wa jama'a. Sadar rayuwa. Domin daga 19 daga 2020 da aka fara corona mm. gaskiya duniya ta rikice ba wai ko abin da a duniya ne gaba daya da mm. aka fara samun sadar rayuwa mm. ina miki misali kamar last last da na je gida lokaci ci da roman kenan na ka one cd sai ta bi ta bani canji na biyu kuma kamar mu kuma kuma maganin gangaren kamar da wani yaren ta fada gangaren ciwon lafiya kuma akwai akwai matsala ko da yake su sun bamu insurance in ka je kashi dari zaka biya kashi talatin gwamnati zai ma kashi saba'in kin gane abin da ke nufi an cace ki dubu daya za ki bada dubu za ki bada dari uku wanda zai kara miki dari bakwai. Mm. Ki gane mini ka nufi to akwai yawa abinda wannan kuni na je yan wani tukun na je asibiti abinda ka an baki magani a za ki ji tsoro amma sha ka miki kudi kadan gwamnati za ta biya miki inshorar sabin nan amma masal kamar da wani yare ta fada ka sa wurin asibiti a ce dan wanka ya mutu mm. to ana sa mutan ya wurin nan ba mai fata wai dan wuce mai mutu asibiti a Ghana yawa na uku kuma shi magana tsaro magana sauri kamar ta doki masa don mun ji labari cewa daga burkina faso arewacin ghana wanda ke kan boda tsakanin faga da burkina faso ya kamata a dana yawan shigowa wani lokaci lokaci shi sa duk wani hau ya kamata mai da hankali shi a wurin kafin abin ya gawarta kama abin ya shigo kamar da ka fara boko haram kadan kadan abin zuwa abin nan daga wurin faga amale zuwa ya suna wurin eh, kan wani boda ne su da burkina suna yanku suna shigowa wurin akwai busanga busase manfursi sun ke kan wani iyaka to duk wani hau ya kamata kula da wurin nan sakon da zan ba su kenan. To kamar yadda hmm. wani lokaci a kasashen Afirka akan yi tunanin kamar akwai sa hannun kasashen turai hmm. wurin tafiyar da mulki ko kuma sarrafa kasar. Hmm. Shin a Ghana kuna da irin wannan tunanin? Ba zai tafi eh, ko a'a ba. Duk wanne da kika san shi ya kai musu dama shi ne za su juya shi. Wannan kenan. Kafin mu ci gaba da shirin bari mu leƙa ƙasar Ghana inda wakiliyarmu a can Hawwau Abdulkarim ta jiyo ra'ayoyin 'yan ƙasar a game da zaben da fatarsu ga wannan zaɓe da za a gudanar To mun shigo cikin mazaɓar malata electoral area wanda ke cikin unguwar na koko mile-mile daga cikin mazaɓar a yawa su central nan birnin Accra. Muna tare da hajiya da Allah gabatar da Maryama Alasa. Kai fa? Sunana na yawo. Kai kuma fa? Masaudu. Tambaya na na farko shine shin cikin kwaku wanda zai yi zaɓe? Eh mu duka mun yi zaɓe nan. Kin yi zaɓe? Eh na yi. Kai zaɓe. Eh. Kai fa akwai? Maybe maybe police na nake cikin duba yau. Me yasa zaki zaɓe? Me yasa da yin zaɓe? Daya abin da yasa ake zabe in kai zabe aka cire shugaba ya zo zauna kan kasa ya fi waɗanda suka je suka yi maka zabe yan kasan da suka je suka yi maka zabe ka zo ka zauna sabi su ka zo ka zauna kan kasa ya fi ka duba kar kowa wani abu ya dame shi ni abu ya dame shi aka zo mazaunin ka kai ka tanye mi shi menene dalilin da yasa ka yi zabe nisa da yi zabe ni yana mi kamar president nan ke kai na ya yi kokari ya yi kokari fando ana gaya kamar president president sun zo suna cin kudi yana babai nan bai da kyau amma wangade ko ya ci kudi ma abu ne nan ya bari kowa ya samu riba kai don free education ne kawo nan ya yi kokari sosai malam masaudu ka ce zaben ma zai yi ba kai me yasa kake tunanin zaben ba tins ma bai move kamar kan da fi move ban ko su sun zo haka bari mu zo dan jam'iyya mai mulki me yasa ake sukan jam'iyyar yi kaman abin nan ke kake son wani bai son isa abin nan wani bai son nan in zan abin nan president president nan ke yi yana da kyau ma don ba son shi yasa an ce abin da yake yi bai da kyau isa abin nan zai yi duka duk wani abin da ya na burgewa ba ganin burge aja to shugaban john dramani mahama maganin da ya kawo 24 hours economy in ya samu hanya ya zo kan mulki aka vote ya win sha Allah 24 hours economy ya yi aiki sosai. To da economy bai aiki ne? Economy bai aiki sam. Economy ya bata ni sam na musamman. Yanzu kasuwa man kaje da 1 million. 100 Ghana kasuwa ka yi abinci bai kai. Kwakwa loka yanzu 40 cities. 100 Ghana kwatan dalar Amurka goma kenan. To rayuwar mutane dai yayi tsada. Yayi tsada sosai. Kaya yayi tsada. Kullu yomi ana kara kara. Yanzu kudin daki ma kan shida. Kudin daki yanzu singin room. Wanda suna hai 25 3 million wanda suna hai. Yanzu kai ka je ka aikin gwamnati. An biya ka kamar mu doke shi kamar misali misali an biya ki kaman 20 million ko 10 million an biya ka 100 dollar ko 120 dollar an biya ka yanzu ka zo ka cire kudin daki cikin ka cire kudin light bill cikin ka cire water bill cikin nawa zaka ba matanka kafin mu zo wurin malam Sauda shi da yake ganin ko zaben ba zai bari mu zo dan jam'iyya mai mulki wai tattalin arzikin gana ya bata su suke ganin za su zo su gyara kaya ka da zaka kara kuriya mai kake gani eh batun 24 hour economy na suke gaya na ina tambayan kamar wani factories John Mama Ebudi, wani companies Ebudi, da zuwa da shi 24 hour wa economy shi ne ba mu understand ya yi kama da yago oh, na yaka na yaka na aji isa nazo 24 hour economy na ya ya yake wangan magana duka kariya ne ba kuna ku wani policy za ku dauki ko kuma wani mataki za ku dauki domin ku gyara tattalin arziki tunda su sun kawo nasu eh mu namu ni, mu mun fara kika duba television kina gana school su naka gyara wadanda aka yi wadanda aka gyara dewa akwa baban muna kan hanyar nan za mu muna cikin yi kuma ko ya ka yi in zan muka zo fawa komai cikin su wani mataki kake gani zai dace ma idan hankalinka zai sake za ka yi ka siya kai kai za oh wow na hankalin Nnamdi Sakideo na je for 24 hour economy. Don na read about 24 hour economy na MP, NDC. Wai ba kaman da su zo factories nan ba. Akwai factories nan ku. Da za a zo a gyara. Da ka da zo kuma shi a implement ababai. Shi na kuma su suna da nasu ra'ayi. Kuma ra'ayin su nan kuma yana make sense. Cikin su akwai ra'ayin da baka yi ra'ayi da su. Oh cikin su deo nasu. No ra'ayin su duka yana make sense amma ina decision nan yanzu haka ina duban R Saturday maybe wani abu ya yi zo cikin mayan nan na yanzu haka baka shirya yanzu haka ban shirya ba ban shirya ba kura so yanzu wani hanya zaka bi ka jawo hankali musamman wanda yanzu zai fara kada kuri'a ku ya ku fahimtar da me shi ya kamata yi wannan zaɓe eh, mu dai mun ce musu kamar su duba aikin na muka yi mm. aikin kirkin na muka yi su duba nan su vote muna mu continue aikin mu Hajiya Maryama a matsayinki ki na 'yar kasa da za ki ki zaɓe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki ke mai zaɓe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki to yanzu abin da dan fadi ne abin da nike son gwamnati in kafin 7th ya kai a yi zabe a cire john dramani mama a sabina cikin kasan ghana abin da nake son shi ma ya zo ne ya taba zauna ya taba yi ya yi schools da yawa da suka zo sun bar schools nan cikin daji ba su sun karasa ba ga shuka fatin sun bar duka cikin daji ba su yi komi ba sun da suka zo suka ce sun yi wara ba su yi komi ba school free education nan da suka yi kudin da muka bi muka je muka sai kaya ma da shi sannan yaro ya je school ba ba wasa ba ne yanzu baka da waɗannan kudi tanka free education da ya kaba ya je free education ya je zauna class kudi babban kudi aka je da shi aka je kamar 3000 4000 sannan da kina son ya ci gaba da wannan wannan da mu John Dramani Mama in ya so wannan ababen nan duka ya cire cikin school ya school free school education a'a school free nan ne ya yi shi sosai ya gyara shi ya yi shi ya yi musamman iyayen nan su ji daɗi don vote da muke zuwa yi mu je mu sa cikin rana ana vote a baka kai maka zo ka zauna kai ya fi mu yan kasan mu ma mu ji daɗi ya fi mu ma mu ji daɗi da wahalar da muke zo mu yi mu tashi bar kwanan mu mu je mu yi layi sofu ana na daki na ja ta je vote ta je ta vote ina son ta vote John Dramani mama family na duka sun vote da san ina son john Dramani mama in ya ya yi hankuri abin kasan ke nema ya yi muna ya yi ko ina nan duban Legon hospital shi ya yi kuma shi schools kamar nauna muka kasuwan wuri ya yi biyu ya bar guda ya lusu nan guda na wuri har yau ba su yi shi ba kai me kake expect gwamnati ya kafa da abubuwa yanzu za ku kawo sabo so kuma duk da cewa ba me shine mataimakin shugaban kada yanzu in ya zo me kake bukatar shi gwamnatin da zai zo yanzu idan ka ce ka kada mai kuri'a a matsayin ka na mai zaɓe me kake so ma aiki nan baban shi yi ne shi ne kama da zai continue wane ne baban shi baban shi ne akufuadu shi gwamnati mai ci yanzu eh, baban shi kenan isa aiki nan baban shi aji ya kai zai continue shi kai mu gaba mm. mu je gaba ba yanzu za mu je baya kuma abin nan eh, sista na ke gayawa about school fees first na muna si kaya muna biyan school fees amma yanzu baban we mu cire school fees na sai kaya ka ba diya don ka haifu yayi kama da ka duba diya yanzu kai da kanka mai kake son gwamnati ya maka idan ka zabe shi oh, yanzu abin da nake so government nan e yi ne e duba kayan nan in ba wumiya ya zo power ababen da je bisa e duba su zo kasa kowa a samu eh, farashin kayayyaki da ya tafi sama kana so idan ba me hau kan mulki farashin ya zo kasa. Eh, eh, ya kama da ya duba economy nan komai ya zo kasa kowa isamu eh, ke cewa kowa isamu sauki isamu sauki cikin rayuwar shi shi muke bidan amma december 7 kafin a ce december 8 ba ya isa wina to kai kuma malam masaudu su gwamnatin guda biyu idan yanzu aka sun bi me kake expect su ko da ka da ɗaya ka zaɓe in john mahama ya zo me kake bukatan ya maka in ba me ya zo me kake bukatan ya maka matsayin ka na ɗan kasa. na gan su bi nan duka sun taka kan one policy kuma ibar youth youth youth ɗin muna yiwa na ji matasa matasa matasa yiwa na ji matasa rough isan ya zo ya duba wanda dai sa kowa ya samu sauki ok shi kuma ɗayan fa kuma kuma ya zo kuma shi ma ya zo shi mai duba kan da youth dai duba matasa matasa ya duba batun matasa muna 60 years above sufufin batun wani shanin kidini da ababai a duba san kana da ya sata komai wato a duba bangaren kiwon lafiya idan ya zo ke akwai wani gargadi da za ku yi mu kawo karshen tattaunawar mu eh. ni abin da nake son fadi a matsayin Sayyidatu maryam mm. alasan sunan karshe nan da aka sani da shi baby ni abin da nake so in faɗi mutanen Ghana mulkin gada da yi a yi kokari kowai tashi masata matasa kowai tashi youth duka su tashi su vote ma John Dramani Mama. Kowa ya fito ya yi zabe. Kowai fito ya yi zabe. Ganin ka na karshe. matasan Ghanaians, mutanen Ghanaians, manya da sofofi duka, December 7 kowai tashi da maza a ja vote ma one bisa nan. Kai kuma fa magana na karshe. Eh magana na karshe about peace election muna neman zaman lafiya da kwanciyar hankali. Na san an neme don both parties kowa an ji ayin batun peace an ya sa peace dawa wanga. To madalla. To Dr. El Harun masani ne kuma manazarci a game da siyasar kasashe na Afirka. Ya yi mana karin haske a game da siyasar Ghana. zaben da ke tafi a wannan satin a ƙasan ghana ya yi kama da tsarin zaɓuɓɓukan da aka yi a amerika ƙasan turai ƙasashe da yawa a nahiyar afirka musamman a najeriya ƙasan tana da jam'iyyun siyasa wajen 27 to inda ya kama da shauran tsarin siyasun ƙasashe da yawa shine kasancewar jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi suke da tasiri a zaɓe da shugabancin ƙasan irin wannan kai ka ce zama aka yi aka tsara abin ya tafi haka yake a ingila haka yake a amerika haka yake a france haka yake a nigeria haka yake a kamaru haka yake a kasashe da yawa a duniya jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi da tasiri a siyasa abin ban sha'awa shine cewa fitattun 'yan takarar shine tsohon shugaban ƙasa yana takara da wanda suke kan madafin iko to wannan babban al'amari ne babban abin la'akari shine cewa wannan siyasa da ake ta yi ita wannan demokuraɗiyya da za a yi zaɓe a ghana ghana ke tafiya a kanta abin damuwa shine idan aka yi wannan zaɓe aka kafa gwamnati shugabannin sukan gaza warware matsalolin da ƙasan ke ciki ne yanzu irin tasirin da bankin duniya yake da shi a ghana da najeriya al'amura da yawa sun rikici rayuwa ta yi tsananta tara ya karu koke-koke ya yi yawa zai yi wahala idan kowanne ne ya ci a cikinsu a sa rai cewa za a iya samun canji rashin tsari na sa ido a yadda ake sai da kayayyaki a kasuwa da kuma yadda darajan kuɗi yake karewa da kuma ya zamana ba doka wanda ya laifi a hukunta shi to duk wanda ya kafa gwamnati don yi kokari ya sa ido akan ana sai da abubuwa akan tsari akan ka'ida ya kokari ya daidaita kudin ƙasa ya zama ana amfani da doka wanda ya laifi abinda doka ta tanada a hukunta shi a kai to wannan shi zai gyara ƙasa ba gane ba shi zai gyara kowace ƙasa da nahiyar afirka. shiga madafa don jin abin da muka zo muku da shi yau. Muna tare ne da Hadiza Ahmad wacce za ta kama na girki irin na mutanen Ghana. Malama Hadiza me za mu girka ne? To za mu girka soyayyen taliya ne irin namu na 'yan Ghana. To da me da me muke bukata an zami wannan girkin? To muna bukatan taliya da man gyada, sinadarin ɗanɗano, da kayan miya da kifi, busasshe ko gasasshen kifi. To ne irin taliya muke nema irin ta murji ko ko ta? A taliya ta leda. Eh, ta kanti. ta kanti. Da ita ake yi. ya za mu gabatar da wannan girkin to yadda za mu gabatar da wannan girki shine in kika ɗauko tukunyanki ki riga kin kunna gas ko kurfot ne ki ɗaura tukunya sai ki ɗauko man gyaɗan da zaki iya girkin taliyan da shi kin san taliya baya san mai sosai sai ki ɗaura man gyaɗan akan tukunyan sai ki ɗaura tukunya akan kurfot in man gyaɗan ya ɗan yi zafi ya fara soyuwa sai ki kakkarya taliya ki karya ta kamar guda biyu saboda gurin juyawa za ta ta rurrushewa sai ki karya ta guda biyu sai ki sa a tukunya ki ta juyawa irin yanda dai duk tsawonta din nan dai eh, kwara biyu kawai zan raba ta kawai zaki raba ta in kika raba ta biyu zaki sa ta a tukunya tunda man gyaɗan na ciki sai mm. ki ta juyawa ki ta juya zaki ta ga tana zama brown sai ta ɗanyi yi brown sosai. To man da yawa zan sa tun da kin ce soya yi. Iya man da zaki soya zaki girkin taliyan da shi zaki amfani wani ma yana soyawa babu man gyaɗa. in kika gama soyawa kika kwashe taliyan sai ki kawo kayan miya da kika riga kika yi giretin. To wani irin kayan miya muke bukata? Kayan miya zaki sa tattasai ne da tarugu da albasa shi kadai ake bukata ba tumatir a ciki. Mm. Shi kadai ake bukata. In kika kwashe taliyan ta riga ta soyu sai ki dauko kayan miyan ki zuba a ciki kayan miyan ki ta dan soyu sai ki tsaye da ruwa sai ki sa sinadarin dandano yana fara yi ki zuba taliyan ki ga gishiri kin riga kin sa gishirin amma dan kaɗan. To za mu iya sa irin wa'annan spices din wato kayan kamshi na girki na zamani. Eh wani yana so zai iya sa wani kuma in bai so bai ba zai saka ba. To sai ki zuba ruwa na tausa sai ki zuba taliya in taliyan kina zuba taliyan kin gyara kifin ki soyayye ne ko gashashe ko bushashe sai ki kina zuba taliyan sai ki zuba kifin mm. sai ki sai in ya nuna ki ga ya baki kala mai kyau. To shi ke na an gama. Har sai yatsa ya fita ba eh, magana. Saboda daɗi. to kin san dama ana muku kirari musamman matan gane cewa kun iya girki gaskiya wannan ba ƙarya bane kam to mata sai ku gwada to duka duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu binta ibrahim da kuma lokacin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da abokan aikin ma'anan muryar amurka ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc